السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكو قوتا شوال إجرى منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري حدود أربعين دا أكو wanda ya daidai da hudu ga watan biyar ko wa miladiya biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ko risala wadda take magana akan talatin wa sittuna qissa min nihayatul zalimin wato kissoshi a 63 wanda suke nuna karshen azzalumai Allah ka raba mu da zalunci yau za mu yi magana jiya an yi magana akan shedan kuma a takaice an ji tsakaninmu mu da shi da yadda gaba take tsakaninmu da shi da yadda kiyayya take tsakanin tsakaninmu da shi tsayayya wannan wato kiyayya ce mai tsanani mai muni to yau za mu yi magana a akan madakhilu shaitan alal insan wato hanyoyin da shaitan kan bi ta yadda yake yi ya samu ya ribaci dan adam ko ya ci nasara akan shi akwai hanyoyi kafofi madakhil wuraren da shaitan kan bi ya ribaci dan adam ya shiga dan adam har ya samu ya yaudare shi ya kai shi ya baro wannan shine ne da za a yi magana kai mun sha yin waɗannan maganganun a wurare daban-daban ana maimaita su amma dai mahimmancin abun yau shi a littafi mutum zai gani shi ma da kanshi kuma malamai na cewa ma ta kurrira ta karrara ko wannan ba eh, ma ta karrara ta karrara idan aka yawaita maimaita abu abin da ake nufi shine abun ya tabbata a zukata saboda mutum ya rike kuma ya tsatsan tsantsan ya ji tsoro ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ست مراحل يتدرج الشيطان بها لإيقاع الإنسان أي في الهلاك wato ibnul qayyim Allah ya ji kansa ya ambato matakai shida wanda shaidan yakan bi sannu sannu ya bi ta waɗannan saboda ya bi ta nan wurin ya wurga mutum cikin halaka hanyoyi ne har guda shida wanda shaidan ke bi ya tadarradu yakan bi su sannu-sannu in an ce tadrij abinda zai rika yi kamar kai ne ka shuka wata itaciya ka rika bata ruwa kaɗan kaɗan kaɗan har ta girma hala bit tadarruj kana bi sannu-sannu kamar yadda ake tarbiyyar ɗan adam ana bi sannu-sannu yana abin nan ɗinsu akwai wani misali da shek abubakar mahmud gumi ya bada labari allah ya ji kansa yake cewa ƙarya da gaskiya yake kwatanta su yadda suke yace ita gaskiya kamar ɗan mutunci ita kuma ƙariya kamar ɗan akuya ce ɗan akuya ran da aka haifai sai ya tashi ya fara cin ciyawa ya fara tsalle ya fara komi nan da nan ka ganshi yana burge mutane amma bayan lokaci sai ka ganshi cikin tukunya ɗan lokaci ka nan gama ita ko gaskiya kamar ɗan adam take tana tasowa kaɗan kaɗan yaro na cikin tsumman goyo ya fara zama ya fara tashi ya fara kaza ya fara kaza wata rana ya girma sai ya zama mutane da yawa matsala ya tara shanu ɗari ya riƙa kora su shi kaɗai haka ne to kamar haka gaskiya take ita ba kawai ta taho fafa kafa ba dole da zo farka fafa za a ita tafiya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to za ka sai ta zo ta tabbata abin nan ta tadarruj kenan abu da sannu sannu zai zama wani abu dan adam ka kalle shi da yake jariri ba wanda ya kai shi rashin wayo amma wata rana za ka ji ana cewa wannan biyu ne in ba an yi maganin shi ba to sai ka ga abin nan ne ya tara dabbobi da yawa shi kadai ya tare su ya kora su ciki ma kai in ta kama kawai kama wani ya yanka to ba saboda na adam bane shi in ba ka ba ina shi na waɗannan amma sad da yake jariri ba ɗan ƙarami aka gan shi gashi na ɗan ƙarami in ka ga jariri wani lokaci ya lakato amma wata rana in ya taso ya zama wani wuri sai ka ga wani abun ma an zo yi an ce sai an jira ya zo saboda an ba shi wata kwakwalwa ta musamman da in ya zo ɗin kuma ka ga abun da iko Allah ya yi wannan shine dan adam sai sa ake so dan adam ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya iya karatu da rubutu kuma idan yana so ya ibara da kanshi ya faɗi kanshi ya bayanin kanshi sai ya ƙi magana ya yi da rubutu kuma a gane abin da yake nufi shi ma wani ya rubuto mai kuma ya karanta ya gane abin da yake nufi yanzu nan nan a nan kana iya ba da saƙo ya je gida ta hanyar rubutu ka rubuta ka tura a wayarka ba zan dawo ba sai karfe kaza ka a dafa shayi a dafa ma ruwan kafin in zo a kunna ka faɗi saƙonka duk ka gama ka tura masu can kuma su gane su aiko su ce maka yes an gama ka ga an yi duk kun yi wannan ba sani ba amma rago shi ya zai yi to kaga wannan shi ne kawai abinda mutum zai da kallo yana gode ma Allah a matsayin sa na dan adam amma abubuwa da yawa amma dai abinda muke so na gane at yadda abu yake sannu sannu to dan adam yakan yi shi ma abubuwan shi sannu sannu yana tasowa sannu sannu wata rana namiji ne ko mace sai gansu yan kanana sai sa dan karami in yayi wani abu na abun nan sai ba da mamaki domin ana ganin bai kai lokacin da zai haka ba amma kuma yayi sai a ce yana da wayo Allah ya bashi basira ta musamman to shi dan yakan bi hanyoyi da ya shirya na tarko ne waɗannan cikin igafatul lahfan dama tarko a matsayin tarkon shi na aka kawo su aka kawo su cikin dama littafin igafatul lahfan min masa'idi shaytan yanda za a yi a kawo agaji ga wanda ya shiga cikin halin yi a kawo mai agaji daga tarkon shedan da za a kwato shi shedan ya sa a shifta ta yadda zai tafki mutane to yanzu ya za a kan mutanen agaji a kwato waɗanda za su kwato to nan ma yanzu kaman bayani ne za a yi kan hanyoyi shida wanda ya shirya ta yadda zai farauci mutane idan ya kama ka a tarko na farko ka shiga uku in ya kama ka a nabi ma ka shiga uku in ya ga ka kulce a tarko na farko zai ɗana na gaba koko suna ɗana ma in bai tafke ka ba a tarkon farko to zai cafke ka a na in bai cafke ka a na ba akwai na uku a gaba in bai cafke ka na uku ba akwai na hudu in bai cafke ka ba akwai na biyar in bai cafke ka ba akwai na shida in ka tsallake waɗannan tarkon akwai faɗan da zai kullo ma shi wannan faɗan bai karewa sai in ka mutu ka shiga aljanna masu faɗa da kai sun shiga wuta su ne bakwai abin nan ma saboda haka shidda mu daure mu gane waɗannan abubuwan suna da gayatar ahammiya marhalatul ula marhala ta farko shine yas'a shaytan lan yakfura al-insan aw yashrik sai dan yakan yi kokari yaga cewa yayi yadda za a yi yasa dan adam ya kafirta tashin farko kenan idan shi dan ya riga ya ga ya kai mutum yayi kafirci ko yayi shirka shikenan ba sauran wani abu la zamba ba da kufri babu sauran wani zunubi bayan kafirci in mutum ya riga ya kafirta ko yayi shirka to babu sauran wani maganar zunubi da zai yi a ce wani zunubi wannan shirkan da ya yi ko kafircin da ya yi ya danna komi shi ne masifa ta farko fa'iza lam yastata idan bai samu iko ba to kun ga yanzu wannan kaga zai gaya mana ma abun ne kawai tarkon ne ya za a fitar daga tarkon yaya menene ke kaiwa a samu a tarkon shi kuma sai an koma kitabu tauhid a ji wajen tauhidi a ji menene shirkan menene kafircin ya yake karami da babba duka wannan kuma shi babin shi daban shi yasa shi wannan karatun ba karatun da za a ce a buɗe abin ba ne da yawa a yi saboda littafin akan ɗauke shi ne kamar yadda kuka ji shi goron sallah idan mutum yana son ya zo to sai kuma ya bi sauran karatuttukan da ake yi na wasu littattafan da a kan abin ake yi kan gadon bayan abin ake yi sai a yi magana a su musamman karatuttukan da muke yanzu ranar asabar da ranar abin nan da ranar lahadi su ne asalin abin da in mutum yana so ya ji yadda abin yake to dole sai ya zo nan ba zai yiwu ba mutum ya tunanin cewa wai shi bai da lokacin da zai karatu saboda abinci in an yi magana kawai ce wai shi abinci ne ya hana shi karatu wallahi mutumin da ya ɗauki wannan ya ce zai faɗi gaban Allah zai ji kunya ranar lahira ka ce abinci shi ya hana ka kai kuma kai karatu in an yi magana ka ce saboda abinci shi yasa baka samun zuwa to mu ne zaka gaya ma wannan a matsayin mu kyalikatin da ba da zamu yi da kai amma a gaban Allah ba wanda ya isa ya je gaban Allah ya ce wai abin da yasa bai nemi ilmun nafi ba saboda abinci wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba ka je ka ce ma Allah abin da yasa baka san cewa wannan abin da aka yi magana ilmun nafi qala Allahu qala rasulullah ma fahimahu salafu minhuma wai ka ce neman abinci hana ta yin wannan wallahi ba za ka iya faɗin shi ba gaban Allah na ga muku maganar nan ce kuma tsantsar gaskiya iya fahimta ta domin da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su wuta man sai da ya nuna mana ba wa ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun yayi magana ba na sa ku ku zo ku nemo wani kuɗi ku kawo min bane wani arziki ban ce ku ciyar da ni ba to kai ciyar da kanka ne sai hana ka aikin da ya kamata shi wanda yayi ka bai son kuɗi bai son abinci ba ci ai ka zo nan ka dan ka neme su ba kuma ya ce ne za ka bauta amma saboda ka rayu to sai aka yan hore ma wasu yan hanyoyin da za ka rika nemo abin da za ka ci mun yi magana nan cewa magabata wani ya zo yana kukan talauci sai aka tambaye shi aka ce mashi kana da abin da za ka ci yau ya ce eh kana da inda za ka kwana ya ce eh kana da mata da take ɗebe ma kewa ya ce eh sai ce to kai mai arziki ne kukan me za ka yi ma Allah sai ya ƙara da cewa ma yana ma da bawa mai masu hidima sai ce to ai kai sarki ne daga cikin sarakuna kenan ni kuma za ka yi ma Allah kuka ka ce to yanzu jama'a kuna ganin saboda rasa abin da za mu ci a rana ɗaya shi ne ke hana mu zuwa karatu mutum ya tashi ya ga kwata-kwata yau ba abin da zai ci ko ba abin da za a ci shi yasa ya tafi ya ta nema dole ya nemo abin da za a ci yau shi yasa bai zuwa makaranta ba fa cewa muka sai ka zo nan ba a'a duk inda za ka je ka je amma ni dai ina ba ku shawara wallahi mutuwa ta tarar da kai kana karatu saboda idan aka zo abin da baka san shi ba sai a ce kana nema kana kan hanya ne baka kai wurin ba wanda kuma ka sani ka yayinka amma ka ce wai kai saboda abinci ka daina zuwa makaranta shekara da shekaru ba ruwanka da Qur'ani ba ruwanka da hadisin manzon Allah ba ruwanka da magana abin da aka ce kan wannan da amma magana ka ce neman abinci kana ta neman abincin nan kuma tun kana matashi har ka tsufa har yanzu ka ce kana ta neman shi ne shi yasa kuma duk abin da ka samo ka tara ka tara amma wai sai ka rika cewa abinci kake nema ba kai ma Allah ƙarya ba wannan duk abinci ne waɗannan kayan abinci ne da ka tara duk abinci to mutum zai sha mamaki kaga ka shekara arba'in hamsin sittin baka da wani kaso na ne Allah ya ce ne manzon Allah ya ce ka je lahira wallahi za ka sha mamaki ko za ki sha mamaki Allah bai wasa da kowa bai wasa da kowa kowa ne ne mutum Allah bai wasa da kowa mu halitta ne bayansa ne mu mallakan mu akai anta abdun mamlukun la taqdiru ala shay komi naka na Allah ne tunda ko yace ma ga yadda za a yi to dole ka ware wani lokaci shi yasa kwanaki da muke magana abubuwa shidan nan wannan cewa ya ɗaya daga cikin shidan lallai ne dole ka ware ko da awa biyu ne a sati ya ce awa biyu a sati kana zuwa kana jin wani wuri ko kai ka je ka gaya mu mutane ko ka je inda ake faɗin qala Allahu qala Rasulullah duk sati karanci kenan ce ƙaranci sai kai haka in ba ka ba ci nasara ba duniya ba za ka ci nasara ba lahira wannan nasiha ce kuma muna gaya muku gaskiyar magana amma fa kada wani tunanin nan ne ake so sai ka zo wani ya ce duk makarantun garin nan ba makaranta sai nan ba dama ci aka sai ka zo nan ma ka nemi duk inda ya ma ko ki nemi duk inda ya maki ko ki rika zuwa ko ko a rika zuwa gida ana yi kana ji in ka fi karfin ka je kai ka zo kira a zo gida a yi ma ka ji ka ji qala Allah rasulullah ka sai dai a gidan za a ga ma gaskiya shine rikicin ko ko za a yadda kake so dai gidan gidanka aka zo kaka kore su ta wannan shi ne abin nan su saboda haka fa lam ya sata an yastata tsoro bi zalika idan ba zai ya gaba zai samu dama ba bai rabauta ba a wannan Na zala ilar marhala ke saniya, sai ya dawo marhala ta biyu kun ga wannan bai samu mutum ya yi kafirci ba kenan almarhalatul saniya ta biyun wahiyar marhalatul bid'a shine ya dawo marhala ta sa mutum ya bid'a bid'an nan shine ya sa mutum ya rika yin abin da ba shi da asali a addini ko mutum ya ce addini ne har ya ce ga ladar da za a samu wanda bai yi ba kuma ga wanda inda ba dan haka nan ba akwai almasalihul mursala wanda ake kallon su wannan ba su da alaka da abin nan ba sai dai a ce masalih ne mursala ko kuma wasu an zo an ce bidiya sai su dauka duk waɗannan abun sai an yi annabi ya sa fanka annabi ya yi kaza ya rike waya ya rike kaza kaza wannan mazalul mursala ke ce musu ba wanda ya ce wanda ya amfani da su ya samu lada kaza wanda bai yi ba kuma ga laifinsa saboda haka wannan zai zo na bidiya to me yasa yake zuwa wajen bidiya farko bai zo wajen babban zunubi ba saboda ita bid'a lokacin da mutum yake yin ta ji yake daidai ne har kiran mutane yake ma su zo su shi ko babban zunubi mai yin shi ma ya san laifi yake yi balle mai abu nan kaga wannan tafi muni waya an yada ya insana Shi shine ya sanya mutum ya rika yin bid'a wai yutabbiqu bid'a ya tabbatar da bid'o'in ma a aikace fa idza kana dhalika rajulu min ahli sunnah bada'a ma'ahu fil marhalati ath idan ya ga mutumin nan da yake so ya halakar ya ja ya ja ya ja shi ya fara bid'a yaƙi ya doge akan sunna duk abin da aka yi mashi sai magana ya ce a sunna zamu bi duk magana da aka kawo ce sunna sai iblis ya ce to nan ma ba kofa tarko bai kama ta nan ba sai ya dawo marhala ta uku wahiyar marhalatul kaba'ir shine manya-manyan zunubai ya sa shi yin zunubai marhalatul ma'asi al-kabira shine matakin zunubai manya-manya kai da kana zalika ar-rajul qad asamahu Allah min tilka al-umur idan ya zama na mutum Allah ya tsare shi manya-manyan zunuban nan shedan yayi yayi ya jashi kaga manya-manyan zunubai to a hadari aka gaya mana cewa al-kibru wal ghiba wan namimatu wal kaza wal kadhib ko wal ghiba wan namimatu wal kibru wal ujubu wa ru'yatul fadl ala al ghairi wa akalu amwalin nas da sunan dai duka waɗannan aka jajjero haram manya manya imamu zahabi rahimahullah ya zo cikin kitabul kaba'ir shi ya ɗauko su yayi magana kai. cikin wannan abun nan ba na ko na guda cikin azawajir ɗin eh, eh, mujalladi biyu ya kawo su duka tambihul ghafilin ya kawo manya-manya ya kware kananan duka wannan aka tambaya abdullahi dan abbas aka ce wai su manya yanzu zanuban nan sun kai bakwai yace a ce sun kusa da ɗari bakwai ya fi kusa da daidai akan a ce bakwai suna da yawa to kuma waɗannan malaman duk suka ɗauko su suka yi bayani a kansu saboda mutum kada ya fada ciki dan su ma musiba ne shi ɗan zai bi ta nan فإذا كان ذلك الرجل قد أصمه الله من تلك الأمور إذا يزمن متون الله يتأري شدق ودنا أبوبوا بيفاقا با فإن الشيطان لا يأس duk da haka shaidan bai ba tsammani da shi sai kara cewa bari kawai wannan tarkon bai kama ba bari a ɗana tarko na hudu ya fito ko shine almarhalatun rabi'a sai a koma marhala ta hudu wahiya marhalatu shine mataki na ƙananan zunubai su kuma mutum sai ta yin ƙananan zunubi yana yana rena su yana ƙanana yana rena su to ƙananan nan za ta rakamat idan suka tattaru suka taru ai za su koma su zama babba manya manya annabi sallallahu alaihi wasallam wani wuri ya magana ya ce mu wa muhaqqiratuz zunub ka shaidin ku da ƙananan zunubai wanda kuke renawa ya ce kwatankwacin ƙananan zunubai kamar mutane ne suka yi tafiya suka shiga daji da suka je daji sai suna so su hura wuta su gasa nama ko su yi wani abu sai wannan aka ce to yanzu abin za a yi mu shiga daji kowa ya ɗebo itace daidai abin da zai ɗebo wannan ya ɗebo wannan ya ɗebo wannan ya ɗebo aka zo aka tara da yawa bayan da aka kunna wuta idan aka kunna wuta ya za ka ga wutan nan to ma baka gane wancan ban kalli ashana dauki ashana ka ganta lokacin kafin a kyasta ta yar karama ce har ma ana iya rena ta sai kai sakace ma da ita in ga dama ka fasa wannan ɗan abin ka kwakwala kunne abu ka rena ta ka jefar da ita amma yanzu a shana ta samu man fetur ko daji aka kyasta guda ɗayan nan aka wurga in an jima in aka ce ma daga a shana wannan abin ya faru sai ka sha sai ka yi mamaki yanzu asalin wannan wutan a shana ɗaya ce aka kyasta a ce ma ita ce guda ɗaya aka kyasta ta cinye daji gaba ɗaya to kamar haka kaga yanzu karamin zunubi idan ya fara yawa yamma mutum yawa haka zai haɗiye mutum gaba ɗaya dan wannan taruwan nashi tarakumu zai zama ya taru ya zama manya na ban ji eh eh wannan eh gaskiya ne shine wani ke ta innal jibala min al asa asalin duwatsu manya manya sun taso ne daga tsakuwa yan kananan nan su da ga sun zama dirka dirka wani lokaci to la ta hasiranna min al dunubi wannan saghiraha wa kabira innal jibala min al asa haka akai sau da kakkare na zunubi banyan kananan nan dukan su kakkare kai dai kake roki Allah ya tsare ka daga su wannan kenan shine marhala hiya marhalatu fa idza usima minha idan aka tsare mutum daga wannan nan malam yayi magana ya ce qultu ayata harazu min alwuqu'i fiha idan mutum ya zama yana tsantsan wajen ya fada ciki fa idza alamma bi dhanbin saghirin sara abi tauba imma har mutum ya zame yaga yayi zunubin dan karami sai ya sauri ya tuba wal inaba fa inna shaytan yabda ma'al abdi bi uslubin akhar daga nan sai shi dan ya koma wani uslubin na daban in ma an zame tun da dan adam ba masumi bane annaba ne masumai kaga mutum zai zame ko to in ya zame kuma sai ya sauri ya tuba in ya zame sai ya sauri ya tuba sai shi dan ya fara bakin tike ce wannan ba zai kamu ba ta nan bari a koma marhala ta gaba ita ce marhala alfamisa wa ya an yashghila shaytanu al-insana bil mubahat mubahati shine ya shagaltar da sai shaidan ya shagaltar da mutum da abin da asalinsa halal ne da haifiyan shagilul insan fayo bai a wakatahu hofi amurin mu ba sai ya shagaltar da mutum ya sa ya ɓata lokaci ga abin da yake halal ne ya zaman shi ta hira ko ya ta wani abu wanda bai ce ma kowa komai ba bai zagi kowa ba bai abin nan ba amma abin mu ba ne asali to daga nan sai ya sa shi ta dalilin wannan ya rasa wanda ya kamata kuma ya daɗe ya ci lokaci a wuri kaza ko ya ci lokaci kaza sai ya sa mutum ya yi wala yan shagalu bil umuril jadda ba zai shagaltar da mutum ba ga al'amari wanda yake muhimmi babba wanda zai sa ka samu daraja sosai sai ya sa mutum ya shagalta da yan abubuwa ƙanana wanda ba komi ba shi wannan kawai mubah ne sai ya sa mutum ya dauki mubah din sai ya wuce ya sali ya saki jiki cikin mubah yayi yawa cike nan sai koma ya abin nan dinsu sai ya yi wa ce za zauna yana hira da iyali a gida sai su kai to karfe biyu suna hira ba su yi maganan kowa ba hira su suke ta abin amma sun kai karfe biyu suna hira ta yaushe kuma za a tashi a yi sallah su ba in ba ya sa ba daga nan shi kenan ya ja mutum kaga asalin mu ba ko ya sa mutum ya ci abinci da yawa shike nan ka ci da yawa shike nan kamar yadda mu gani nan gaba inda za a yi magana da annabi ya haya cewa to yaushe na ce dan ya ce shi su masumai ne amma sai annabi ya tambayi dan ya ce mai ka taba cin nasara kai na ya ce ya taba na cin nasara kan shi so daya to za ku ji ina ne wurin kada karatun kafin karatun ya fito to da haka wannan shine abin nan din su to kun ga wannan so daya fa ku dibi rayuwar a misali annabi a ce da dan din fa aka yi magana ya tambayi dan ya ce ka taba cin nasara a kaina ya ce eh so daya tal tun da yake a rayuwar shi so ɗaya ne ya taɓa samun wani abu daga wurinsa inda ya ji dan daɗi daɗi to ya samu wani abu to za mu ji yaya mu kuma mu gani yaya muke tsakanin da su kamar sama da ƙasa ya fito na ban ji ba ka ce mi ai eh, to wannan kuma ai za ka ba da karatun kenan kafin a kai <laughs> ni wanda ba za ka ba za ka ba kawa ya so ake kowa ya rike da din ya ji in an zo saboda mutum ya ji din sosai mhm. ina ne a sadisa to sai to a sadisa ai shine almarhalatu sadisa mataki na shida wahiya an yi shigilar insan bil amalin mafdul amma huwa afdal min shine ya shagaltar da mutum ke ta aikata aikin da aka fi ga wanda yake da daraja babba amma sai ya sa mutum ya ta aikata wanda aka fi na sha ba ku misali ga wannan ga 'yan makaranta wanda yake yana yayin makaranta ya san wannan za a zo a ba da jarabawa a ce wannan makin ta kaza wannan makin ta kaza ya ji maki wannan maki da yawa wata ma har sai a ce number one question kowa sai ya yi dan malamin soke gane wa ya shiga aji wa bai shiga aji ba lokacin in ya san in dai baka yi ba to baka zuwa aji in ko kana zuwa aji to dole sai ya ga abin da zaka ce akan wannan dole yana da dalilai malamai na da dalilan su suke sa wata tambaya ce wannan compulsory ne kowa sai yayi to wannan zaka ga makin ta daban wasu a ba su makin su daban wasu a ba su makin su daban wannan makin shi daban wannan makin shi daban sai ka yin masu makin da yawa ka zo kai ta yin masu ƙananan maki kuma suka cinye ma lokaci bayan za ka fara babba mai maki talatin ko maki talatin da biyar sai aka ce ma saura mun ci goma kuma ba kai ko ɗaya ba sai masu ai ai ɗin nan kai ta yi masu ai ai kuma lokaci ya ƙare sai za ka ci jarabawa waɗannan manya-manyan daga mai maki talatin da biyar maki ashirin da biyar maki ashirin maki sha biyar maki goma ko ɗaya ba kai ba amma ka yi masu biyu ɗaiɗai duk ka gama sau za a ci jaraba ko ɗaya cikin wancan ba kai ba har da wanda ya ce dole a yi ba kai ba wani in ya ga wannan ba kai wannan dole ba ba kai wasu cikin can ba sauran ko makin ɗinsu ba zai ba sai yadda takardai kawai ko ka yi ma ba za ka ci ba na sosai sosai a wani wannan in muka taɓo shi za mu ja rikici sai wanda suka ji sun yi ta ai suna da a ƙasa wallah aka taɓo da wuri ya shiga hukku da a idan ka koma fakat ka je ka abin nan ai duk mafudul din nan yanzu akwai ba da muka yi magana ba kai akwai ibada kasira akwai ibada ba mutu addiya ai ko to wasu muta'addi suke bari su sai kasarin gaba ɗaya da tsara su yi su kadai cewa ya yi tabbai da ya magana ya yi karin bayan ya ce wannan ya yi za a iya cewa kamar mutumin da ya bar karatu ya bar komi na karatu kawai ya shi ya yi tikafi mhm. ta na? ka ce yi? o da kai ke? o da kai da kai jama? ba zo da mutane ba kuma ka ji kai bai ma ba kai dai dai yana abin nan ne da aka ce mai kaza aljihu bai jimirin as ya gane dai ka dai ya gwada ka yawon ba mu ba mu dai ba muka kabace ba kawai na to a ashe kai ne <laughs> ta <laughs> gani hmm. abubuwa da sai an sai wato aka bi in ba ana bi ba ana jin abin da malamai ke magana irin waɗannan abubuwan ba za ka ga abin babu ba wato ba ɗan kaɗan ba ne ai masal ba ma itikafi na gaba ɗaya ba ku duba fa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutane biyu fa ya samu ba ma wai maganan wai mu ce tafiye kwanaki ba wannan zama yake a masallaci ya ta sallah ya ta sallah ya ta sallah amma bai zuwa ko ina shi kuma abokin shi shi kuma sai ya sallar takaitatta sai ya tafi ya nemo abinci sai su ci tare da dan uwan in ya dawo ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mai zama masallacin nan ko da yaushe yace kai da yaushe kake zuwa kana nemo abin da zaka ci kai na rayuwarka yace ai shi baya fita zama yake yi nan ko da yaushe yana bauta ina kake samu abin da zaka ci yace dan uwan shi ne wanda suke tare shi sai su zo in suka aka yi sallah aka gama dan yana fille shi sai ya fita ya tafi neman abinci sai je ya nemo masu su tare sai ce to dan wannan naka ya fi ka wurin Allah wannan mai yin wannan sannan ya tafi ya dawo kuma shi ke nemo abin da za ku ci ku ba kai kana zanna a cikin nan kai baka komi to ya fi ka wurin Allah saboda shi yayi ibada shi kuma ya yayi mata addiya wanda ta tsallake shi ta taba wani dan uwan shi to ya fi ka wurin Allah yanzu to ya kuka wani zai ba ya tafi itikafin banda ma ya bar sauran ayyukan kuma ya koma ta yana bara a ce da Allah taimaka masu yi tikafi a kawo masu kunu cikin masallaci ba su da abin da to wa ya ce baka da abin da zaka ci ka shiga can to wanda shi bai da kunu kuma a tikafi shi kadai in yana da iyali yaya gidan dan inda akwai a gidan ai za su kawo mai ba za a zo a ce bai da shi ba ma na to ka tafi ka bar gidan su ba su da komi ba abin da za su kai ma ka shige itikafi kai ma a zai ma kuskure ne wannan ba daidai ba ne amma ba laifi ne shiga itikafin amma to sai dai an auna wasu abubuwan kuma da yawa ina ne wani shi da yake da wuya gari shi sai ayi da gaske wani lokaci ba gara kyale shi ko to dai shi shaidan zai taho sai ya dauko ya saba mutum ya ban abun nan ba ya rika aikata mafdul amma huwa afdal da amalin mu'ayyanun tsayyidin wanda yake ga aiki wanda aka ayyana mai kyau shi kuma ya ɗauke mutum daga wannan lakin na ya shigulu bihi amma huwa bu minhu sai ya zama ya shagaltu da wannan aikin shi wannan ɗin ma an san shi ayyananne ne mai kyau ne amma yana shagaltar da shi kuma ga wanda ya fi wannan ɗin, shari'a na son aikin amma akwai wanda ya fi shi to sai shi dan ya tare mutum tunda ba zai iya faɗa ya hana shi gaba ɗaya ba sai ya sa shi ya ta yi ai wannan ka ka an yi shagila masalan bi sunnatin an faribatin kama a shagaltar da mutum ya ta aikata sunna ya bakwarilla kuma wanda zai tashi da daddare ya ta nafila ya ta nafila sai asuba ta kusa sai ya bacci ya rasa jam'i ya rasa sallah farilla kuma kaga ai ba abun nan din ne ko ya ce zai ta tilawa ko sai ya izu kaza ya ta izu kazan ya ta izu kazan sai bayan nan kuma ya zo ya bacci ya rasa sallar jam'i ko kuma ya rasa shi ana shi nuwa nemo abin da zai cin kuma ya koma bara ki ai sai ya izu kaza yake a rana na'am na eh eh eh ya so ya matsa mutane a ga shi ma wannan gaskiya ne cewa ya kamar yanzu a sahu ana sallah sai aka matsi, to kaga lokacin nan kace sai kayi tawarro ba daidai ne don za kai din ma za ka cuci za ka matse ka ji kasa a gaba tsallan nan kamar za ka samu abun nan sannan kuma za ka cutar da wasu to sai dai tawarruk din ne fa kuma wasu ai basu gane ba zaman sallah ai kala biyu ne ko kuma in na tsakanin abin nan da tsakanin eh, wannan sujada a ce akwai ƙari wanda ana iya zama kan diga-dige kuma yanzu na gama mutane sun fi son yin shi ko da dalili ko babu dalili cewa akai za a iya yi ba ta akai shine asli za a iya yi an samu an yi ana yin amma kada mutane su rika mai da wanda ba asli bai koma kuma shine asli yanzu in an ce za ka iya yi ba ana nufin sai kayi bane ta yadda za ka ɗauke wancan da shi ne asalin ka koma akan wanda za ka iya yi na lura da mutane sun fi son haka nan kamar yanzu wasu da suka yi magana kamar masaba imamu shafi'i da aka ce idan liman ya yi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko bai yi ta nan ba kai ka samu kai ma ka sallame to wasu sun fi son ma haka nan saboda haka da ya yi haka assalamu alaikum wa rahmatullah da su assalamu alaikum su sun gama sai kuma su yi zanne sau da ka gama ina za ka amma an ce za a iya yi amma da za ka bari ya gama abin shi sai kai ma ka gama wannan shi ya jawo mamu wanda suka makara ma ba sa bari liman ya gama sallamomin suke tashi da ka'ida idan ka rasa raka'a sai liman ya gama sallashi sai zai sallama ba ka tashi sai ya gama sallamomin shi ya sallame ya sallame ka kenan gaba daya sannan kai ka tashi ka ci ko abin da ya rage ba kawai daga ya ce assalamu sai kai ka tashi ba ka ce ai kana da sauran da zaka ci ko ba kai bai yi ba sai ka jira ya gama sallaman shi ya yi duka sallaman da yake yi to yanzu ya sallame ka to kai sai ka tashi kai kabbara ka ci gaba da saura abin da ya rage ma haka muka karanta nan cikin alminza akai bayani cewa daga cikin kurakuran da ake a sallah akwai wannan hawancin din sai da ya kawo amma an ce za a iya yi ba laifi ko zai su koma kamar wannan shine asali rashin laifi da rukhsa da yawa mutane na ɗaukan ruksa sai ta koma ita ma kamar ita ce asali sauƙaƙa ma aka yi ba damuwa in ka yi kaza an so gama. to sai su dawo su ce ba ruksa ita ce sunna ba daidai ba ne haka kuskure ne sosai rashin fahimta abin ne kuma amma ba shi muke magana ba nan wani mutum ne wannan wajen tawarruk tawarruk shine wanda zaka zauna zaman da ake mutu ya zaman kace zauna kan duwawunsa kafarsa ta hagu wannan duwawunsa na hagu ya zauna ya haka din nan to in mutane sun matsu ka iftirashi shi ya fi sauƙi ka koma ka zauna a kan kafar hagun ba sai ka karkace ka zauna a kan duwawunka ba tunda mutane sun matsu kai za ka matsu kuma in kai haka za ka cutar da wasu to in ka cutar da wasu yanzu maimakon kai sunna ka yi haram shi ne abin da yake so a magana kuma wannan daidai yake saboda karatun muna tafiya kuma ana yin rabutu na auna abin yana da kyau sosai saboda kullum za ka ga haka wani an matsu an matsu an matsu amma dole in ya zo sai ya ce sai ya yi tawarruf din nan ya matsa na nan ya cutar da na nan ya cutar da na nan kuma duk babu komai in kai mai magana ya ce haka aka ce a yi to haka aka ce a yi in an masu kada a yi to ko shi sahun da azumi nan sai da na so in yi magana amma ba ni son wani ya ji ba kyauta mai ba amma an yi rashin kyauta mai yawa da azumin na a sahun nan na gaba domin wasu za su zo sun da sun saba ko ya cika mutum ya ce dole sai ya shiga sallar da za a yi a daɗe ka sa mutum yana haka ka gaya man yadda zai ji daɗin sallar nan kwata-kwata sai ya fito sai ya ji kafarsa ɗaya tun da kafar ɗaya da ta karkace ba tsaye suke sosai ba yadda zai tsaya daidai a sadda za a gama sallar nan sai ya ji wannan kamar ta balle shi kuma ana daɗiya ina gani a sai da na zo wata rana na kira ofisa na ce mai sahunan na gaba da za ku gyara shi da zai to domin ana cutar da mutane wani ko sai da ya kaurawa da aka dinga ji mai yana ga ko ba sau na uku ya tare tallace kaga wannan sun kore daga wurin nan bayan kuma tun shekara da shekaru nan ake da shi gaba shi da ba abokan su da ba ba ta a wurin nan bana sai da ka kore kuma wallahi saboda son rai ne hawa ne ina gani to amma mutane hudda da su da wahala wani shi in kai magana sai kalli wani ke bada shakiya to amma kuma akwai da tije cikin sahunan na gaba wanda shekarunsu ya yi yawa kuma kullum da su ake abin nan ya kamata yara su zo su matse su ba daidai bane to amma ma yadda za ka yi na yi magana na ce ina gajin sau nan na gaban nan ba so aka aka sa ka'ida ba a ce sau gaba in kana so ka zo da wuri kuma sannan ba ka cewa wurinka ne radda ba ka zo da wuri ba ba wurinka ba ne kawai amma an zo an tashi mutum yana gani kuma an san sallan nan za a daɗe sannan ka zo ka cuso kafaɗin mutane na haka kuma a daɗe tsaye da kafan nan ta karkace nan wani wallahi kafa gama masallan nan za ka ji iya abin da mutum yake ji ba ɗan kaɗan mani ba daidai ba ne in ka samu tsohon ga wannan shi kenan in baka samu ba kakka matsa mutane kada ka zo ga dalilin sunna kuma kai haram domin ka matsa ma wani ka sai ma magana yi amma yana jin damuwa a ran shi akan cewa ka kuntata mai gaskiya ka kuntata mai cikin sallan nan ka kuntata mai saboda dalilin ka ya wahala yau ya yi daɗi sallah ta yi daɗi babu mu kiyaye waɗannan abubuwan ya kamata wanda suke makaranta kuma muna faɗin ƙa'idojin nan a gabansu ya kamata a ce su suka fi kowa sanin su wajen kulawa da wannan abu ba daidai bane ba daidai bane musamman sallar nafila lokacin da muka muka tattauna muka yi munakasha da wani a Madina ina jin Malam Abubakar yana nan lokacin da Malam Isa muna ma fata Allah ya bashi lafiya a rika sa shi cikin addu'a gaskiya yana cikin wani hali muna fata da Allah ya bashi mafita shekaran jiya na kira su suka ce yanzu ne da ya fara ishara duk da jiya mun yi magana da wani ya ce ya dan fara amma ba a maganewa yana dan magana kaɗan ba ba ma ganewa sai dai ishara kawai zai sha ruwa ya nuna ruwa in zai sha abin nan ya nuna abin nan to mun yi magana da ɗan shekaran jiya ta alhamdulillah dai yanzu yana tashi yana yana zama suna ba shi abinci yana ci da kanshi yanzu da ta hanci ake samun amma yanzu ya fara ci da kanshi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya ya sanya fara ne gari shi amma nan ba to shine muka zo muna munakasha da su a Madina muna tattaunawa sai ce wani babban malami ya yi magana kan wajen daidaita sahu sai ce shi abin da yake gani wajen farilla wannan yana da ƙarfi sosai a ce mutane sai sun abin nan amma wajen nafila in ba a samu duka wannan abin nan ɗin ba musamman inda ake tsayuwa a daɗe ka ƙyalar mutum ka ga mutum ya tsaya ya daɗe ka zo ka jona ɗan yatsan ka jikin nashin nan ko ka ɗan ɗora shi sai ya ji kamar ka ƙara ɗora mai wani bulo ku auna abin nan din sosai amma yi mutum ya dan kyale ka da dan sararin nan tsakani kuma dadewa za a yi yadda in ka ga dama za ka yin haka da kafarka in ka ga dama za ka yin haka da kafarka a ya bi ka kankame ka dusar da ka matsa ya kara bin kai kankame sai ka ji ya tsane shi haka ne wala to a nafila mu rika dan sassauta wannan abin bai zama da ƙarfi sosai ba saboda nafila ce mutum zai iya yana tafiya zai iya yana tsaye zai iya yi da abin nan ba in ma kan abin hawa ke duk aka ce duk nafila ce da abin nan ɗinta to in ka matsa mai a kamar na farilla farilla ba a daɗiya sosai nafila kamar ta ramadan akan yi dogo tsayuwa a ta karatu a ta karatu yana tsaye to wani lokaci an yi biyu an ƙara yau biyu wani lokaci shida a yau sadda mutum zai ji sai ji kafafunsa zaka ga wani lokaci mutum yana haka da yan yatsunsa yana dan bubbuda su yana gyagyarawa in kai ta bin shi kana matsewa ka hana shi daga kafan nan ba zai ji daɗi ba na to muka sai irin sallar da muke da da haka mu gane wannan to ina jin yanzu dai ga karshe dai yadda za mu yi yanzu in Allah ya sa muna da rai zuwa baɗi ya kamata yanzu zamu fara sallar sai mu yi jawabi mu faɗi ƙa'idoji mu faɗi waɗannan irin abubuwan saboda mu rika jin daɗin abin muna yi cikin nishaɗi kada mutum mutane su rika matsa ma wasu ka lura sosai in kana sallar nan ka daɗe tsaye duk wanda ya zo ya liƙa kafa shi jikin taka ya rika matsa ka sai ka sai ka ji ka ba ka zo ba ka zo wannan abu tunda kafa ta tsaye sosai to na wa alaikum Hmm. akan yi babu ina take na ana yi mana to zai hada da ɗin ma har kai wa ka yi eh, na ya baka taɓa yi ba <laughs> eh, to so shi ke da sun haka za mu zo mu canza gaskiya in mutum alwallashi warwarewa ta yi ana gani yanzu zai dawo in aka bar shi kuma musamman waɗanda suke nan amma mutum yana can baya wani sai ya fita har sai an yi raka a ɗaya bai nan kuma ya dawo ya ce wurin shi yake so ya je ina ba za mu ƙara bari ba da ka fita kawai a ya za a yi mutane aka samu abin da suke ba daidai ba sai a sai a basu to dan ya za mu yi da waccan bid'a kenan mu ta zama ka abu ina ai duk abin da ake ba daidai ba muka gano ba daidai ba ne mu canza ko ni ke yi shi a gaya mu dole mu canza mu ce ba daidai ba ne mu yi daidai tun ba haka wani an yi barna kenan ai daidai muke nema sun aka samu daidai aka ga ita tafi zama daidai abin nan ne ko mutum ya aje qur'anin shi da wannan katakon ya tafi shi kawai ibu ka ga ya kawai a cire a sa kawai wani ya shige wuri in an dawo ya nemo wani wuri tun da shi ya kasa wani ma zuwa yake in ana shan ruwa ya ci abinci da yawa sau da da an yi raka'a bi wani na lura da duk raka'a bi ma sai ya fita kuma sai ya sha ruwa to kaga wannan ya ina wani wani da aka zo zalla ba aka kwana biyu ya sha ruwa ya sha ruwa duk raka biyu ya sha ruwa duk raka biyu ya sha ruwa aka yi yau aka yi gobe a ba da ya falla da gudu a bai kara zuwa wai da ce sallar na hata kai wuya haka da ruwan shi da goren shi da an yi raka biyu kurba ya kurba ya kaga dai kai awa da ya tsere ba sabo ne in an zo da za a zo daga farko tun da farko a fara da mutum kafin ai kwana goma na farko insha Allah mutum ya saba to amma wani zai ki zuwa dai sai goma karshe ce a bari sai goma karshe zai zo kuma in goma karshe zo karatun ya karu tsayuwar ta karu yanzu ka fara kuma karatu ya karu ya zai ka iya dole ka tsere mhm. in goma karshe ta zo ƙara karatun suke ba ku lura ba <laughs> to karatu ya karu da ba yi farko ba ya za a ka iya yanzu to dai mai ta gyara a hankali a hankali muna muna nan ba alhamdulillah shi dai marhala ta shida walakin na huyan shagilu ai ka an yan shagila masalan bi sunnatin an faridatin yan shagilu bi sunna wa ya turkul farida mutum ya shagaltu da sunna ya bar farilla ya rika yin waɗannan abun to shi ma an samu matsala kultu wa laysa ma'ana hada ko ai izinin an yatruka al ta sunnata wa yuhaqqiruha ani wai hakkunu min sha'aniha amma ba fa ana nufin mutum ya bar sunna ne ko ya rika rena ta ba wa ya tabiru tatbiqaha ai aqabatan fi intisaril islam ya rika ganin wannan kaman wato tabbatar da ita wato kaman wani da baibayi ne wajen taimakon musulunci a ayi sunnan amma ba ana nufin ta zama ita ce za ta hana ba la walakin alaihi an yutabbiqa ad-din bi shumulihi ana so mutum ya addini ne gaba ɗayansa ay furudahu wa sunanahu wanda suke farillai da sunnoni al'umuru zahira minhu al'amuran da suka aka fitar da su a fili wal batina sharifata Allah ta shagaluhu sunna anil farida amma sharadi kada sunnan nan ta shagaltar da shi game da farilla wallahu almuwaffiq ai bayan na aka ce fa'ida kaddama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wannan sune abun nan din su ibn al-qayyim ya gabatar da al-bid'ata ta al-kabira ya gabatar da bid'a akan babban zunubi ba haka aka yi ba a marhala ta biyu kenan ko ya gabatar da ita akan marhala ta uku li'anna bidata ahabbu ila iblis min al-kabira domin ita bid'a ta fi soyuwa wajen iblis yadda babban zunubi shi iblis ya fi so mutum yayi bid'a akan yayi babban zunubi qala sufyan al-thawri wannan babban malami yace al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah ya ce bidi'a ta fi soyuwa wurin iblis fiye da zunubi almasiyatu ay yusabu minha wal bid'atu la yusabu minha aka ce abin da ya sa shi sabo idan mutum yayi sabo yakan bari ya koma ya tuba ya ce yau ya tuba amma ita bidi'a mutum bai bari in ya fara ta ma koya ma wasu zai iya ce su zo ita ce ma tafi sai ya ta jan mutane yana kira shi yasa wanda ya saba da bid'a zaka gani ko da an zo ana magana wani wurin a ce ya fa gane tangaram amma ya fito ya kira mutanen sai ce masa abun nan da ya gano ba daidai bane su bari abin da zai fara gaya ma ya ce to yanzu ya zai da mabiyan shi a yi shekara da shekaru yana ce masu abun nan daidai ne sannan yanzu ya zo ya ce masu ba daidai bane ba zai iya ba sai dai ya mutu a haka cikin nan da zunubi ne fa amma bid'a ce qultu لاعتقاد الإنسان في البدعة أنها تقربه من الله تعالى وهي ليست كذلك saboda mutum yakan ɗauka yana da ƙudurin cewa wai bid'a tana kusantar da shi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala walaysat kadhalika alhali kuma ba haka ba bane bid'a ba ta kusar da mutum zuwa ga Allah madakhilul ukhra shekaru, akwai wasu hanyoyin nan an faɗi shida malam zai ƙara bayani akwai wasu hanyar da shaidan yake bi waɗancan watakila ma wataƙila su sun fi fitowa fili ne su tarko ne manya to akwai wasu hanyoyin da yake bi idan ya ga za a gane waɗannan shidan kamar yadda wani wani aka magana idan mutum ya tsira daga waɗannan shidan to shaidan yakan koma ya haɗo shi da shaidanun mutane da shaidanun aljanu su ta faɗa da shi to shi wannan faɗan shi ne ba zai ƙare ba sai dai mutum ya ta neman sassauci ya nemi kariya ya nemi kaza ya nemi kaza shi wannan zai ƙare ne idan mutum ya mutu Allah ya taimaka ya tsira waɗancan kuma sun halaka to akwai wasu kuma da wasu tarkon ne watakila ƙanana ne su amma suna jan mutum zuwa ga babban sai dai ba kai tsaye ba lishaitani madakhilun ukhra yastati'u min a tahqiqa min minha aka ce ko mu sai ahdafihi din tukun mu tsaya ne shaitan yana da wasu hanyoyi na daban yastati'u min ta haƙiƙa a ahdafihi yana iya ta nan ma ya biya cimma burinsa manufofin da yake so ya samu ya samu ha daga cikin waɗannan hanyoyin shine al-ghadab wa shahwa fushi da sha'awa idan mutum ya yi tsananin fushi to nan da nan za a iya samun matsala nan da nan yanzu yanzu nan za a samu matsala ba karama ba sai a samu fushin nan daga fushin na samu matsalar da bata da iyaka an zo man da wata matsala wani yana da mata guda biyu sai ya zo ran sallah sai ya ce sai ya kira ɗayar ita ta farkon kenan ba banda ta biyu sai ya ce mata ya ce zai zo ya ɗauke ta ita ta farkon za a ɗauko waccan amarya ta zo su tafi idi a zo su tafi idi sai ta kota ce ina ba za ta ba tun da za a ɗauko wata ce su tafi idi ba za ta ba shi kuma ce zai taje ta an zo an ɗauke ta aka zo aka matsa dole aka ɗauke ta aka tafi da aka dawo idi za a sauke ta sai ita wadda aka dawo idin da ita ita ce aiko tana so ta taba ruwa idin ta dan tun da aka ga an je idi ko ita wacce an ɗauko ta an zo an ɗau wannan an tafi idi an je an yi idi da hushi da komi dai ta je an dawo aka ce to sai daya ta ce to tana so ta shiga ta ɗan taɓa ruwa a gidan wannan ta ce ba za ki shiga man gida ki shiga man bayi ba ki kuma ya ce ai na ne ta ce ba ta shiga ta ce ina ta ce sam ba za ta shiga ta haka ce da Allah sai hakuri ta ce wallahi ba za shiga mata bayi ba so ai daga nan kuma ce sai ai shiga wacce ta fito a fito ki shiga ta tare ta ita ba ba daga nan sai fada kiki kiki akai akai ta fada akai ta so kaga lokacin fadan nan da hakuri haka haka ce to shi ke da ke yi hakuri ke shi mu tafi gida ya dawo daga nan in ya so ya ce me za ta hana ta sai suka dan ya zuga akai ta fada akai ta buge ai ya fafasa mata baki karshen ta dai sai saki kawai kuma da ya tashi sakin yayi uku ma na? to ka gani ka gani na farko idin ba wajibi ba ne da da ta ce ba ba za ta ba kawai ta kyale ta tun da wajibin ba dole ba ne sai ta je idin kuma su je taron ba dole ba ne to ba za ki ba soje kike kaɗai shi kenan za mu bakki shi kenan to duk abin ya zo ya kawo matsala yanzu an yi ɓanɓata gaba ɗaya ji ake ban magana za a yi na ce to a wannan yanzu ai baya da za a yi amma ba a riga an ce abin nan bane to kun ji me ya kawo shi to shi da kuma rashin la'akari da wasu abubuwa mutum in bai san matsayin mahanga ta shari'a ba to zai dinga rigima da mata ne akan abubuwa wani lokaci idan aka zo wani abin ce mata yi ta ce ba zan yi ba abin da zaka fara hanga mahangar shari'a akan abin menene shari'a ta ce shin abun nan da ake cewa ayi dole ne ko ko barin shi zunubi ne in ba yi ba kaga ba zai sa dan a haifar da wani abun nan ba kaddara ma tace ko ba za ta din ba kwata kwata sai ta tace za ta yi nata a gida mace ce ita ce za ta yi a gida ba za ta ba to dole ne misali to da sai a barta kama da shi dan ya shiga aka yi sai da aka yi buge-buge har da jefe-jefe da dutse ta yayya ga mai riga a kan titin nan abun nan ba shi kuma ya faffashe mata baki kuma to to kaga tsawon faɗan da aka ɗauka kuma ana yi ba a yi tsarin ba a hanya aka yi shi ka faɗin so da kawai dai tun da wani shiga wuce bayi ba bari kawai da bari ya baya bai da ita gida ita sai ta abin da tinta ya dawo ya zo ya bata abin da zai mata da shi da ita ce a kan mi za ki ala ta shiga gida na ne kuma ke ba ki tunanin ya uwa ki ce mace ko dai kina ki a wani ce gida wallah ba za a shiga bayin ta ba ita kowa to ita kuma yanzu in wata ce a hanya kawai ta zo ta tambaɗar Allah ina so mace dai a hanya ta matsu ta tsaya kan titi ita shigo gidan ki ta ce da Allah ga abin da take so a taimake ta a musulunce ma abin nan ba ba za ta bar ta mata shiga ta tabar ruwa ta ce ina wallah azabab sai ya za abubuwa in ba wani lokaci abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yace idan aka yi fushin nan akwai maganin na farko ka ƙi magana in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta aka ƙara zo aka ce kai in yi tsanani ya alwalla duk suna maganin wannan ku duba nan muna magana hajjaj aka ɓata masa rai ko akan mimbari wani ya yi hajjaj ya magana hajjaj ne ko um, a'a na na mu'awiya ko mu'awiya ta bin abin sufiyan shi ne ke kan mimbari ya yi maganganu sai wani tabi'i da ya faɗi maganar nan kan mimbar yake sai kawai sai tabi'in nan ya ce shi ya ce waye gwamnati ta samu kuɗi ana so za a gyara gari za a yi matalakawa abubuwa a yi masu hanyoyi a yi masu abubuwa a yi maganganu da irin na inganta rayuwar mutane shi kuma ya ce wannan ba shi ne hakkin da ya fi farko ba kan riƙe ma mutane albashi lokaci mai tsawo ku fara biyan mutane haƙƙoƙinsu. wanda suka cancanta na sun maku aiki kafin ku yi abin da za ku ce ku yi na bunƙasa wani abu na ɓangaren rayuwa ina bunƙasa rayuwa ga wanda aka rike ma albashi aka yi watanni bai ba biya shi ba bai ci abinci ba <laughs> kai ka ce da gwamnati da nan ake eh, da lokacin mu ake to to da haka da ya ji wannan magana sai ya fushi ya ce ya za a yana kan mimbari yana magana kuma wani ya masa naƙabi ya masa gyara amma da ya ji fushin nan ya zafi yana kan mimbar yana huduba sai ya tsaye da huduba sai ya sauko ya alwallah bayan da ya alwallah ma ya ƙara jika kan shi da ruwa sosai fiye da shafa abun nan masannan sai ya koma kan mimbari ya ci gaba da hudubarsa ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ɗayan ku yayi fushi to yayi alwallah ya jika shi wannan fushin nan da wuta domin asalin fushi daga wuta ne to ita ko wuta maganin ta ruwa wannan shi yasa na yanke kuɗuban nan na sauko dan maganan nan ta bata mare amma kuma gaskiya ce sai ya ce shi yasa na shiga na jika wannan fushin da ruwa na wanke abin nan ɗinsa kuma insha Allah ana gama kuɗuban nan to duk wanda yake da haƙƙi a hannun gwamnati ya zo gidan gwamnati a biya shi shi wannan gaskiya ce aka gaya mana amma da ya yi fushi ya ce na yi fushi saboda ina kan mimbari wani ya man naƙadi ba daɗi to ka gani to ya kuka gani to saboda haka dai abu muhimmi an jika abun nan ana jika shi da fushi ana jika shi da sallar nafila ana jika fushi in dai fushi ne to magungunan shi na da yawa dan wata ma idan tana magana kai shuru tana iya ta rika zuwa ta nuka zungura ka tafi ina magana ka daukan mahaukaciya ko ka kwanta ta ce sai ka tashi ma an yi maganan nan dole yau allo a allo da. to ba zai ka fita daga gidan ba ko kai alwallan to amma shi dan sai ya zuga ya ce kai da gidanka ka guje tsoronta kake ji kenan yanzu a fito to dama karfin ku daya da ka mazge ta shi kenan na gaya maka kwanaki nan wani da ya zo ya ma yi kokarin ya kauce ma fushin a nan ina ofisa yau bai nan to yau wa yau wa ga ofisa ga suke da kes din aka zo masu da kes matar shi ta ja rigima ya fita daga gidan ya tafi wani wuri ta bi shi wurin ta je ta ci gaba aka ta jawo shi a dawo gida aka jawo gida ta ci gaba da rigima ka ya ga dai rigimar nan ta yi zafi bari ma ya fita daga gidan ta tara hanya ya ce bari ya haura ta katanga ta jawo shi ta ce wallahi yau sai an yi tsiya ya rasa yadda zai da ita can da ya fushi kawai ya kama ta kawai ya wurgas sai ta faɗi da ka ta mutu da wuya haka ko ofisa daga nan zo ya bar garin da koma ya kira ofisa ya ce shi ga abin nan fa gashi gashi yayi yayi matan nan ta kyale shi amma masu masifaffa ce ya gudu waje ta bi shi ya gudu cikin mutane ta bi shi mutane sun shiga sun duk komi an ki dawo an dawo gida ta zo ta tara kofa ta tara hanya ta tara inda zai gudu ya kama katanga zai hauta jawo wandan shi suka dawo daga nan yayi fushi ya tuno da cipo yana da karfi da ya ja ta kawai ya ɗauka ya jefar sai ta faɗi da wuya sai mutuwa a jajali ne wata rana muna makaranta aka kawo mana wani kes na wani mutum aka ce zuwa ya zai sai nama wajen mai nama sai kawai sai ya ba da ɗari biyu mai nama ya ba shi nama mai nama ya yanko nama ya yanko nama na ɗari biyu ya shi kawai sai ya ce ni ba za a shi wannan a ɗari biyu ba sai ƙara yankowa ya ƙara ya ce ba za a sa a ɗari biyu ba wannan nama ne ɗari biyu ya ƙara yankowa ya ƙara ya ƙara ta shi ba zai ansa ba ya ce ka yau da na gabu da ya ƙara yankowa na uku ya ƙara ya ce shi ba zai an shi nama na ɗari biyu ba sai ce to da Allah abin da za a yi ga ɗari biyun kaban nama na ya ce ba zan ba zan ansa ba ya ce to haɗa da ɗari biyun da naman din na ba kama ni ni je ka kawai ni dai mu rabu je kada da nama ya ce ba zan ya ce ba zan ya ce na ki ce ba zan ansa ba ya rasa yadda zai da shi ya ce to wallahi ko zan mare kai ce dama marin nake so ce dama so nake ka daɗe ba kamaran ba kamaran aka taru akai akai da shi ya dau naman da kuɗin ma ya ce shi wallahi tun da aka ce za a mare sai an mare shi ba zai yadda ba waya za a yi mutum ka isa kamaran shi sai an mare aka yi ta kokarin yadda za a raba sabon ne ya sai da ka je wuri yan sanda aka kira aka kace wannan mutumin sai an je yan sanda aka je yan sanda aka yi ta rigima suka ce su to yanzu sai da za su yi wannan rigima ba magana ta kai har kotu na aka zo sai aka samu alkali da kaddara aka ce menene kes aka ce ga shiga ga abin da ya faru ga yadda aka yi farko ya ce to maimakon alkalin nan da ya ga wannan abin ai mai hankali ya wannan abu ne mai wahala da farko man da kaddara sai ce to naji mun ji za a mare ka kai je ka kai je ka nan sai sa wannan ya tafi gida shi kuma wannan ya ba masu abin da ya ce ku kai shi barna kawai a daure shi wannan maukaci ne a duba kwakwalwar shi bai da hankali a alkalin nan kawai malam da basira ta kauce mai sai ya ɗanshi da rida ya ce mai yana rike da jarida yana karanta sai ba ina wanda aka ce sai ya yi marin ya ce an shi jaridan mare shi da ita ya mare sai faɗi cikin nan sai ya mutu na? to a ba hajjali ba abu ka gani na? jarida jarida kawai an sami mai fas sai dube to to wannan ya kaga yadda za a yi wannan ta amma shari'a za ta yadda da kaddara ne ba za ta yadda da kaddara ba shari'a ba ta kallon ta ce kaddara ne ta kyale abu ba za ta yadda ba shari'a ba za ta yadda ba to saboda haka in fushi ne fushi fushi za ka ga da iyayenmu duk wani abu da za a yi ba abin da za su baka labari a ciki banda su ce maka ka yi haƙuri shi ko saɓanin wannan ne to in suka ce min haƙurin nan fushi za su nuna ma duk shi ne maganin abu amma fushi musiba ce tarko ne na shedan na biyu wa shahwa sannan kuma da sha'awa rai rai ya zama yana son abu mutum ya ƙwallafa ran nan sai ya samu wannan abin shine nan ba ta biyu fa innal ghadaba huwa ghawlul aqli domin fushi shine wani kaman me za a ce mashi wani marfi ne wanda zai iya rika hankali gaba daya wani shamaki ne idan mutum yana fushi to yayi fushi sai ya zama kawai sai ya kulle mai kwakwalwa gaba ɗaya kulle mai hankali sai ya kwaɓa wani abin ma sannan ya ga kamar ba shi ya yi shi ba na burkuta abin mai burkutawa ƙwarai shine gaur yana burkuta kwakwalwa yana burkuta hankali wa mahama ghadibal insan duk sanda mutum ya hushi la'iba shaytanu bihi kama yal'abu sabi bil qurra duk lokacin da mutum ya fushi to shaydan yakan yi wasa da shi kamar yadda yara ke wasa da kwallo idan mutum ya yi fushi sai shaidan ya kaɗa shi ya yi rika yin wasu abubuwan da kamar yadda ka san yara su buga kwallo ko ta ina to haka mutum zai ko shaidan zai koma yana buga mutum yana yana ko ina saboda mutum ya yi fushi dan ba zai kalli akiba ba duk abin da ya dauko zai ce shine daidai ba zai kalli akiba ba duk abin da ya kallo zai ce shine daidai fushi sau da aka shi yasa wani da ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wasiya sai ya ce la taghdab da miraran ya ƙara maimaita ausini ya ce la ta ya ƙara ce ausini ya ce la ta kada ka yi fushi saboda wannan mabuɗi ne na shekar wa min abuwabi yana daga cikin ƙofofin da yake ƙara damƙan mutane alhasadu wal hirs hasada da kwaɗayi mutum yana da hasada sannan yana da kwaɗayin sai ya samu kaza dama wannan shine musiba ta biyu فمهما كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وجعله منقاضا للبلاء duk lokacin da mutum ya zama yana da tsananin son abu to wannan tsananin son sai makamtar da shi ya hana shi abin nan ba ku ganin ana cewa so hana ganin laifi idan mutum yana son abu duk yadda za a nuna mai aidin abun nan shi ba zai gani ba sai ga kawai ma hasada ma ake mai ba a so ya samu kaza ne alkhairi ne da aka gano abin na da shi ba a so ya samu waje alahu mun qadal lil sai zama shine jagora wanda zai ja mutum ai wannan shi wannan son zai makamtar da shi zai kurmantar da shi wa sammahu waje alahu mun qadal lil dalala wa kana al-hasan yaqulu usul ash hasan yakan ji hasan yana cewa ai asalin sharri ma abu uku ne tushen sharri guda uku ne idan mutum ɗaya daga cikin wannan ya mai to ya kamu da ciwon wannan idan kuma akwai wannan to akwai ciwon kenan alhirsu ɗaya kenan walhasadu walkibru waɗannan abun guda uku kwaɗayi son mutum sai ya samu kaza ya ce dole sai ya samu matsayi kaza ko sai ya samu abu kaza walhasadu da hasada biyu kenan walkibru da girman kai waɗannan abin guda uku su ne asalin shari, falkibru ai mana iblisu minas sujudi li adam kun ga girman kai shi ne fa abin da ya sa iblis ya kima annabi adam ma sujada sujadar nan guda ɗaya da zai yi ita ta dalilin kinyinta kuma ya sama mai tsinuwa ya haifan mai da masifa ya haifan mai da halaka ta harabada dalilin wannan girman kan da aka ce ya yayi sujadar nan yayi to yanzu abinda mutum zai kalla idan an ce iblis ta dalilin sujada ɗaya aka kore daga rahama aka tsine mai aka shiga ya shiga cikin masifa yaya wanda shi ya yin sallah gaba ɗaya wannan kuma wancan annabi adam aka ce yayi mai ta gaisuwa ce ba sujada irin wanda ake ma Allah ba yanzu Allah shi kuma ya ce a yi sallah asuba a cikin sallah asuban nan akwai sujada guda hudu sai mutum ya ta kwata-kwata har guda hudu mutum ya ƙi sujada ɗaya ta yi dalilin iblis ya yi asara gaba ɗaya to ya wanda ya ƙi yin guda hudu ya fito ko wannan shi ne abin na haka wannan shi ya ja masa ya ƙi ma annabi adam su jada saboda girman kai wal hirsu kuma wannan kwaɗayin na cewa mutum ya samu kaza ko ya samu wani matsayi akhraja adam min aljanna shi ya fitar da annabi adam daga aljanna a ba dama cewa ai bari ya maso nasiha bai su ya gaya maso shajaratul khuldi wa mulkin la bari ya nuna masu shi ta yadda in sun ci za su dawoma kuma za su samu mulkin da ba karewa gaba ɗaya ba hirsu ba ne ga shi a cikin aljanna aka ce duk abin da ke ciki ku ci wala ta fara ba harihe shajara wancan ce kadai ka ku ba duk sauran kayan wurin ku ci amma shi dan ya zo ya zuga shi ya ce mashi ga abin da za ka yi wannan ce da aka hana ka saboda kakka dawama ne za a baka mulki yana baka shawara ina ma har rantsuwa yi ni na kuma malamin nan nasihai ya masu rantsuwa ya ce masu nasiha ne wannan hirsun yasa ya ci ce nan dalilin wannan aka fito da dumma muka fito dalilin wannan yasa kowa sai da ya dandana wannan wa'ala. saboda hirsi wal hasada kuma hamala ibnu adam ala qatl akhihi shi yasa dan uwa dan dan adam annabi ya'yan annabi adam kabilu da habil yasa shi qabil ɗin ya kashe habil saboda hasada saboda yana ganin ya za a yi ya bari shi ya auri ya uwarsa ko duk ya kissa wannan yan biyu ne mace da namiji wannan yan biyu ne mace da namiji amma ba a bari su biyun su auri juna tare sai a juya wancan takon ya auri na can shi wancan ya tsallako ya auri wannan kanwatanan nan wannan kuma ya auri waccan a juya saboda kada ya zama su abin nan bane shi kuma kabilu ya ce ya uwar shi fi kyau ya za a yi a bari habilu ya aure ta shi ta habilu bata kai kyau ba shi sai dai a bar shi ya auri ya uwar shi wanda suka aka ce su tare yace shi ba zai yadda ba aka yi ta rigima aka ce haka ake yi haka ake yi a lokacin ba kowa a duniya sai su saboda haka dole a haka ake amma a dan canza dai a zama an juya shi ko yace sab sai dai a bari ya aure uwarsa shi ba zai bari ya bari dan uwansa ya aure da tafi kyau ba dalilin wannan ya kashe shi kuma masifa tana nan za a zo ai har shi sai an bashi babin shi daban yana nan zamu ga maganar shi a ciki musiba babba ya fito ko wa min abwabihi ash-shaba ala at wa in kana halal فإن الشبع يقوي شهوات والشهوات من أسلحة الشيطان yana daga cikin wato hanyoyin da iblis ke bi shine ya sanya mutum ya rika ƙoshi da yawa kun asali mutum ya ci abinci ai halal ne amma sai ya sa mutum ya ci da yawa wani kana halal ko halal ne fa inna shaba'a yuqawwi shahawat domin ƙoshi yana jawo mutum sha'awa shi kai yawa saboda haka wanda ya tashi sha'awa ta zo sai abubuwa su buɗo da yawa wa shahwat min aslihati shaitan shi kuma ita sha'awa tana daga cikin wato makamai irin na shaidan wanda yake bi qultu malam yace qala wahib bin al-ward balagana yace labari ya zo mana annal khabith ay annal khabitha iblis yace shi wannan lalataccen wato iblis tabadda li yahya Ibnu zakariya alaihi assalam ya bayyana ya fito fili ya yazo ya samu yahya dan annabi zakariya alaihi salam fa qala lahu inni uridu an ansahaka sai shaydan ya ce ma annabi Yahaya. yace zan ma nasiha na zo ne in ma nasiha qala kadhabta anta la tansahuni walakin akhbirni an bani adama Yace kai karya kake kai ba ka yi mutane nasiha ba dai yadda za a yi kai mutum nasiha ka gaya mutum gaskiya amma dai ba ni labari a halin yan adam su kala nawa ne yan adam kawai ni kai tunda kai tsoho ne amma wani banza tsohon ka dade a duniya ka ga abubuwa ka ga abubuwa to dunkula yan adam kawai ka bani labarin su injini daga wurin ka kawai tunda kai tsoho ne kai ne ma tsohon na jadda ma da tun ma wancan lokacin ba ma bai ma zo a tsohon na jaddin ba tsoho dai tsoho tsoho mai laifi ba ni labari game da yan adam ba ma ka kai maganan kai nasiha ka gaya wa mutum gaskiya abu ne mai wahala daga wurinka amma dai gaya man labarin yan adam qala iblis kum na thalathatu asnaf yace yan adam a wurin mu kawai kala uku ne a wurin su fa shedanu yace a wurin a wurin su yan adam sun kasu kashi uku minhum ai ai wannan daga cikin su fahum ashaddul asnaf alaina daga cikin su akwai wasu waɗanda su suka fi mana tsanani na nuqbilu hatta wani wa min hun. waɗannan za mu dage mu yi ƙoƙari har sai mun fitini wasu daga cikinsu akwai waɗanda su za su abin nan ɗinsu mu fitine su amma su suka fi tsananin wajen babu wahala daga cikinsu kenan ko akwai waɗanda su suka fi tsanani a wurinmu amma za mu dage hatta ai naftinahu wa nastamtinu minhu har sai mun fitine shi mun samu iko a kai shi sai kuma daga nan sun mai yafzawo ilal istighfar sai ya sauri shi kuma in ya gane yayi ba daidai ba ya tuba wa tauba wannan ya istighfari wa tauba fa yufsidu alaina kulla shay'in adrakna minhu daga nan in ya tuba sai bata mana duk wani abu da muka samu game da shi sai ya rusa shi shi yasa ake gaya mana mu rika yawan tuba da istighfari domin idan ka samu wannan kana tuba kana istighfari ai ka riga ka kai maganin sa domin shi ya ce ɗan adam ya rasa yakan rasa yadda zai ya mamaye shi da abin nan aka ce da abubuwa guda biyu ko ya zama in ya ja mutum ya faɗi wani wuri yana ganin kamar ya yi nasara sai mutum ya yawaita faɗin la ilaha illallah ko ya yawaita istighfari da tuba ya ce to daga nan sai ya ɓata masu ya ɓata komai amma dai ba zai ba faɗan ba amma dai wannan su ne mashi ɗan wahala mai yawan istighfari mai yawan tuba yakan ba shaidan haushi yakan sa shaidan ya bakin ciki domin yana ganin ba zai yi nasara akan waɗannan ba su ne fi na farko a irinsu wanda su suna zamewa amma ga inda suke koma sun na'udu lahu sai mu koma mu ƙara dawo masa fa ya sai ya shi ma ya koma ya ƙara istighfari fala na na hannu yi asu minhu mu ba ma ɗaya da tsammanin zamu cafkai wala na hannu nahnu nudriku minhu na amma kuma ba ma samun biyan bukata muna yi yana yi wa hannu min zalika fi ana yace mu game da wannan dan adam muna wahala muna shan wahala game da waɗannan. kun ji wannan ɗaya kenan ko na biyu wa sinfus tsani wa amma a sinfus al'afar fahim bai na aidina da manzilatil kura ya ce amma wasu kacin na biyu su kuma a cikin 'yan adam su wannan a wurinmu kaman kwallo ne fi aidi suryanikum kaman kwallo ce wanda take hannun yara ai wannan na talakafuhun haifushi ina. wannan muna wurga su mu watsa su nan mu baza su nan duk inda suka ga dama faɗar ta fauna a fusa wannan su sun isa mana da kansu masu sun riga ba ma sai mun yi ta faɗa su kansu masu sun riga sun zama bandan-bandan kawai suke yi su waɗannan ba matsala su ɗan ya ma jingine su kawai su da kansu masu ci gaba kawai a cikinsu ya isa ya fito kaga wannan shi mummunan kashi kenan gara-gara na farkon can ko amma akwai na ƙarshe wanda suka fi wa amma sinful ya ce amma mutane na uku na ƙarshen wanda su suka fi daraja fahum misluka misluka ma'sumuna su waɗannan kamar irinka ne yana gaya ma annabi ya haya su waɗannan ka tangaggu ne su la naqdiru minhum ala shay su kan biyan da zamu mun gama ba mu iya ba mu ba mu da iko akan su waɗannan masumai ne a yake nan kashin nan na farko nan ne mutum wata kila yanzu zai nema ya tsaya ya dage a cikin wannan na biyu ba kyau kwata kwata na uku ba a samu ya fito dan wancan matsayin annabawa ne na uku amma na tsakiya musiba na farko nan ne tsaya tsaya a yi ta babatawa alaikun sana hmm. sosai sosai kuwa sosai wani ma sai ya zuba ƙarin mai hana ka zuwa ma aiki aka yi ta buɗe karatun sai ya ce wani ya ce da shi ba ake shi wannan shi ne wannan amma simple zai ce to su waɗannan faƙala lahu ya haya sai ko yahaya ya ce masa ala zalika hal qadirta minni ala shay na jidid da haka kai ka taba samun iko a kaina ko da kan wani abu ne so daya ka taba yi kala la ko kana da iko a kaina duk da haka kana da ikon samun dama a kaina kan wani abu kala la illa marratan wahidatan yace so daya kawai na taba samun iko a kanka kai tunda ake so daya shine maganar dazu yace so daya na taba samun iko a kanka na dan jaka fa innaka qaddamta da ta'aman ta'kuluhu wata rana ka zo ka samu wani abinci kana ta ci walam azal ushahihi laka ban gushe ba ina ta sa ma sha'awar kana karawa kana karawa kana ta ci hatta akalta aktsara mimma turidu har sai da na sa ka kaci fiye da abin da kake bukata ina ta samu abincin kana ci kana kara jin dadin shi kana ci kana jin sa har sai da aka kai inda na sa ka kaci da yawa ka ci abincin fiye da yadda ya kamata min ma turidu min fa nimta sai kai bacci a wannan dare falamta taqum ila salati baka tashi kai sallar dare ba kama kunta taqumu ilaiha kamar yadda kake da daddare shikenan ranan ne na ci nasara yau na samu abin da nake so ba kai sallar dare ba to kun da ya samu shi ba ba bace amma sallar dare da yake yi ita ce abin da yake abin nan ya samu nasara qala lahu yahya la جرما لا شبيت min طعام abadan hatta اموت yace to shikenan daga yau amma ka ji tunda dai wannan ne hanyar da ka samu nasara a kaina na ci abu kasa na yi sha'awar sa hannaci da yawa ta dalilin haka ban tashi sallar dare ba to ka ji ina gaya ma daga yau ba zan ƙara cin abinci abincin koshi ba har sai na an mutuwa an mutuwa ta same ni tunda wannan hanyar ce kake ganin ta na za ka ni to daga yau ba zan ƙara cin abinci in koshi yadda nake so ba har in mutu shi kuma alkhabis fa qala lahu shi kuma wannan la'ananne ba abin nan ba shi kuma yace la jarama yace ni kuma na rantse daga yau ba shakka la nasahatu adamiyan ba daga daga yau ba zan ƙara gaya ma wani dan adam gaskiya ba in gaya mai sirri in gaya mai sirri ni kuma daga yau ba zan ƙara ba zan bar kowa mai ta buga yadda ya gaya annabi ya sirri ya ce ba zai kara gaya ma wani kuma sirri ba shi ma daga nan ba zai kara ba mu kara karasa wannan hudu wa min walihi a tsam ofinnes yana daga cikin hanyar da shaidan yake bi ya kama mutum kwaɗayi ga mutane mutum ya rika kwaɗayin wani abu a hannun mutane kuma ga kwanan nan muna maganan nan mutum yana da bukatu kowa nan da bukatar shi kowa shi san abin da ke damun shi wani lokacin da kai kake neman kuɗi shi lafiya ce bai da ita wani lokacin da kake kaza shi matsala ga inda yake da ita wani lokaci kowa da bukatar shi to da mutum zai dage ya rika yin addu'a ya zauna wurin Allah ya ta roƙon Allah mafita wannan shine ko ya samu wannan abin ko bai samu ba dai wannan yayi ibada domin addu'a mukul ibada mutum ya rika yin addu'a babban abu ne sama mutum sai ya sa rai a wajen wasu duk lokacin da kuma ka kwallafa rai a samun wani abu wurin wani to kuma ba za ka daina samun fushi ba wancan ba ga sha'awa ta taso ga fushi domin sanda bai baka ba sai ka rika jin haushin shi to amma da baka sare ba fa li'annahu idza ghalaba tamu 'ala al-qalbi domin idan har kwaɗayin abu ya rinjaya a zuciya lam ya zali shaytanu yuhabbibu ilayhi ilaihi tasannu wa at-tazayyun to ba zai gushe ba shaitan ko zai rika sanya ma mutum kakare ya rika yin abu kaman da gaske kuma ba haka bane ko kwalliya da abu kuma ba gaskiya bane liman tsami fi wanda yake kwaɗayin samun abu wurin shi sai ya rika sace ya rika yin yabo ko ya rika gaya mai wasu maganganun da ba gaskiya bane dan ya ji daɗi ya bashi ya anwa'in riya nau'ukan riya daban-daban wa talbis da cakuɗa abubuwa hatta ya tsira matsamu'u fihi ka ma'budu har ya kai ga wanda mutum yake kwaɗayin samun wani abu a wurinsa ya zama kamar shi abun bautar shi ne kalli yadda wasu suke ma wasu biyayya amya ko sallah ce in bai ba su ma su bi in bai zo ba su abin nan har ma wani ya zo sallan ma ya tada sallan wani ya zo ya ce ai tunda an yi sallan kuma alhaji bai yi ba ma a sake ba ai sallah ba kun yi sallah ce ba su yi ba tunda alhaji bai yi ba a sake gaba daya na taba gaya maka wani wani malami da ya rasu ya zo ya ce wata rana wani mai kuɗi ya zo aka je wani gida ana sallah kawai sallah azhar ce ta yi kuma sai an gaji aka yi ta karatu a bayyane kuma shi kuma ya ce a ja sallah kawai yau sallah kudi muke kawai mun san ba sallah a je a ja sallah sai sai sheki wani ja sallah mu ta yi yau sallah kudi muke suka yi ta yi sallah za ta koma wajen sha biyu a yi ta yi kawai sai an gaji kuma karatu a bayyane to na <laughs> to biya kawo ta a samu sau haka za ka gani mutum da kanshi zai zo ya faɗi ƙarya yana ji ana ji fa zai rika faɗi abin da ba haka ba ne mutane su rika ce haka ne ranka ya daɗe haka ne kuma ƙarya ne haka ne to an samu inqilabul mawazin wa min abwabihi yana daga cikin hanyar shedan da yake kama mutane yin gaugawa wa tarki tasabbut fil amr da rashin bincika al'amura da bin tak yanzu ku kalli wancan maganar da ba ku ba gaugawan ta kawo abun nan ma da an biya hankali sai kaga an gano matsala an warware ta amma ina kowa yayi fushi wa inda al'ajalati ay yarudu shaitanu sharrahu 'ala insan ta dalilin gaugawa sai shaidan ya biya wurga ya takuɗa al'amura ga ɗan adam min haythu la gari, ta inda mutum bai sani ba wal ajalatu min ash-shaytan sai sa aka ce yin gaugawa daga shaidan ne wa ta'anni min Allah bi da sannu sannu kuma daga Allah ne da kada ai gaugawa cikin abu alƙari a hankali ana tare da tadabburi ana lura da su ومن أبوابه التعصب للمذاهب والأهواء والمشايخ والحقد على الخصوم daga cikin kofofin da shedan da yake bi shine at-ta'assub lil madahib mutun ya rike ta'assubanci ta Mashaba. ga gaskiya mutum yana gani saboda Mashaba kawai ya ki gaskiyar nan kuma duk mutanen da za su taru a yi maganar duniyar nan mutun ya rike wannan matsalar ya ce ba zai yarda da ita ba saboda shi kawai ba ra'ayin shi ba ne ku kalli yanzu matsalar nan ta sifti shawwal malaman duniya din tafin da ka karanta ai maganar nan amma mutane dama an yi sa'a ba sa son yin azumi sau da tun da ba a so kawai shi na aka ce masu wani ya ce kawai kada a yi in an yi ma abin nan ne kawai shi ke nan sai mutane suka koma su ma ba su in suka gama yi masu su mai zini kai ma kana sifti shawwal ka ce eh ce kana wahalar banza ai an ce babu an ce babu shi kwata-kwata ma bid'a ne ma kaga wannan ai matsala ce ga gaskiya mutum yana gani iri-iri in dai zai ɗauki littattafan magabata mutum ya karanta gashi nan ba yau aka fara ba ba yanzu ba ko ba yau za a gama ba gobe ba su ya riƙe wannan matsalar kawai ce azumin nan babu kuma ko shi ya fahimta su zai jahilai ba su fahimta ba abinda suke cewa kwata-kwata ma kada a yi yanzu ma ya koma in kana yin ma kamar kayi laifi tunda ka da yanzu suke cewa sai ga wannan masaba ce kuma masaban ma ba ita masaban gidanta ma ba haka ta ce ba da haka irin wannan shine wal mashayikh wal ahwa da sarri wal mashayikh da malamai waɗanda suke mutum zo in ba malamin shi ya faɗi kaza ba wal haqd ala al khasum da jin kofe wanda kuke tsayayya da shi idan ka ga mutum ba ku da ra'ayi daya ko na wani abu ka kulle shi a rai kai ta jin haushi wannan duka hanya ce ta shedan shedan ta ne yake so ya raba al'umma sannan yake so ya haɗa kan mutane su ma ɗalibai kuma su ƙara ɗaukan wuta abu abu ɗan ƙarami ne su ƙara kulla wutai wasu mayan sun je sai sun daddatsa maganganun daidai inda suke so su haɗa faɗan nan za su ɗauko kawai su tura su je su haɗa bayan mutakila mai maganan ya yi maganganu da yawa waɗanda inda za a bi su ma shi wancan ma ba zai gama abin faɗa ba sai su ce ai wannan ma ya ce ai wannan to ai dama haka ne tun daga dalilai to amma sai su guntula daidai wurin da suke so a haɗa faɗan da shi sai su tura wa mutum ai saboda haka shi in ya ji kawai bai san sauran maganganun ba in ba ya tunani ba sai ai ta faɗa kuma wannan duka daga shi dan ne in dai gaskiya ake nema to ai duk da ta fito kawai sai a rike ta babu wani abu na addinin nan da Allah ne ta baraka wa ta'ala babu mai shi haka gaskiya in ita mutum yake nema duk inda ka ganta ka karba shine kawai zaman ka lafiya ya fito to ka wannan shine wa min abwabihi su'u zanni bil muslimin daga cikin kofofin da shaidan yake bin nan ya kama mutane yi ma musulmi mummunan zato idan ya kamata mutum ya zama zannu bil mu'mini na khairan mutum ya yi ma mu'mini zaton alkhairi in ka ji wani abu ya fito ka ba mutum kofofin uzuri da yawa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu istanibu kathiran min adh-dhanni ya ku waɗanda kuka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato wani zato inna ba'd adh-dhanni ismun da yawa daga cikin zato sashen zato laifi ne zunubi ne ka ya samun matsala kuma ka ɗauki wani abu ila kai mummunan zato daga baya ka ga abin ba haka bane kuma ka ji sauki wajen ka yi mummunan zaton yanzu kuma ba ka jin abu ne mai wahala ka fito ka ce ka yi mummunan zato kuma ka gane kuskuren ka gyara wancan da sauki wannan kuma ba sauki da ba kai ba ba ka huta ba ma ya fito ko ومن أبوابه البخل والخوف من الفقر yana daga cikin kofofin da shedan ke bi ya sanya ma mutum rowa da tsoron talauci mutum kullum ya rika tunanin ya zai yi gobe ya zai yi kai kana tunanin ya za ka yi nan da sati mai zuwa wataƙila kuma kai gobe za ka mutu abu ya dame ka ya hana ka kai aikin da ke gabanka wataƙila kuma kai ba ma cikin waɗancan 'yan rana to ka yana daga cikin ƙofar da shaidan ke sama mutum kullum mutum ya rika jin damuwa ya za a yi rayu ya za a yi magana sannan sai daga wata fatawa da wadda uwa ya turo man ta Sheikh Salihu Usaimin rahimahullahu ta'ala ce saboda wannan irin tsoron har ya kai ga mutane yanzu idan mutum yana da yara ko ya gansu yana tunani kullum hankalin shi yana tunanin cewa kamar ma dai baya da za a yi jawanci da za a yi ciyar da su to za ka sai tunanin ma bari ya tare wasu ma bari ya kashe wasu ko ya duk yadda ma zai yi dai alhali kuma kowa da arzikin shi duk wanda ya zo duniyar nan da abincin shi yake zuwa illa sabab to saboda haka mutum sai ya rika jin wani tsoro wanda bai kamata ya ji wannan tsoron ba al'umuru yadillah kama wannan tsoron laysa li shaytanu silahun mithl khawf al faqr shaydan bai da wani makami ku ji magana shaydan bai da wani makami da yake bi illanta mutane kaman tsoron talauci fa idza qabila minhu akhadha fil batil idan mutun fa idza qubila minhu kenan ko ina ka karbi wannan abun halin na wannan maganan daga wurin sa sai da wanda ka sai sa mutun ya dinga shiga cikin karere ya dinga masifa ya dinga bin hanyoyi ya dinga dungon wata hanya da zai samu wa muni'a min haqqin ya hana mutun ya rika yin gaskiya wa takallama fil hawa mutun ya fara magana wajen sadarsa wa zanna bi rabbihi zanna su'i mutun ya koma ya nema Allah mummunan zato qala hatimul asam hatimul asam yana cewa ma min sabahin babu wata asuba safiya da za a yi illa wa shaytanu yaqulu li face shaydan zai zo ya rika ce ma mata akulu ma za ta akulu me za ka ci gobe ma za ka albasu me za ka sa gobe wa aina taskunu ina za ka zauna gobe faƙulu akulul maut wa albasul kafana wa askunul qabar saboda haka sai shi dan ya gudu in ce ɗan ya ce masa me za ka ci gobe me za ka sa gobe ina za ka zauna gobe ba shi ne ke damun mu ba to shi sai ce masa to mutuwa zan ci gobe gobe zan mutu ma in zan mutu gobe ina rana da kaya wa albasul kafan in gobe na mutu zan sa lifafa lifafa za a sa min wa askunul kabara wurin zama kuma na samu shine matsabari sai yaya daga nan sai shedan ya gudu ba nasara kenan to mu fa ina mu daga nan ma mutum ƙaryar da zai zata shi kawai tun da ya tuno mu tsaya nan sai gobe kaddara Allahu lal akwai wasu suwarun min makayi da shaitan akwai wasu hanyoyi kuma na makircin nashi waɗannan dai an faɗi waɗannan a gurguje amma duk wanda yake sai ya ji su da yawa sai ya koma cikin madarajin saliki an yi maganganu da yawa kan na tafi bihada Allah na'am na'am na'am shi wannan mi eh da yamma shedan yamma annabi haya ina to na kan mimbari na muawiya eh eh na'am eh a kebe shi dai shi ya fi saboda matsayin wancan daban matsayinmu daban dan mhm. nan ne muka dukan tsaya ba to ba zai ji in ne da zaka kebe shi ka kebe shi dai kai mai magana ko ka rubuta mai na'am to kaji ko dan zamanin wasu ma wanda suke da darajar masu yi kana ganin aidul karni da yayi da yayi irin wannan ba ma kan abin ne ba yana kan mimbar aka ciro shi ma aka aka zabulo shi ma bai ma zama hudu ban ba ka ce an kulle shekara goma ya ce me na yi ba a tambayi ma laifin da ne ba aka ce wannan tambayin ma da kai ta sa an kara ma shekara biyu to shekara goma sha biyu ke na kurkuku yanzu yana jin ya kusa gama ya ma gama su kwanaki na ga wani abu aka ce ya gama shekaru ko an kara ko an sako shi wallawa ala سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين